mafi alheri mafi soyuwa a gurinsa daga abin da duk rana ta taɓa huduwa a kansa to ita wannan sura da ƙur'ani ya zo rufe ta sai irin yadda ya saba daman miskul hitam in ya tashi rufe sura zai rufe ta da wani abu mai ban mamaki to ya tashi rufe ta sai rufe ta da aya guda ɗaya wacce ita kuma ta haɗe ƙur'anin gaba ɗaya duk harafan da ƙur'ani yake ɗauke da su wannan ayar ta ɗauke su gaba ɗaya alfarma ce da ayar kuma ita allah ya zaɓa kuma ya girmama sabon annabi alisalamu da ita to ita wannan aya kafin ita ubangiji sai da ya ce wa kafa billahi shahida Muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda wa alal kufari ruhama ubainahu tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud zalika masaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه fa'azarahu fastagalaza fastawa ala suqihi يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا azima. wannan ita ce aya ƙarshe ta suratul fatih wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya girmama sahabban annabi alayhi salatu wassalamu gayar girmamawa ya kuma sajjala ya rubuta a cikin littafinsa alkhalid da wamamme za a ci gaba da karanta wannan da ko faɗar irin sufofin da suke da shi rulwanullahi alaihim to ita wannan aya allah ya yi ta ne gaba gaba gaba gaba farko ita ce muhammadun rasulullah sallallahu sallama gaba ta biyu ita ce zina ma'ahu gaba ta uku wa alal kufari gaba ta hudu rahama'u bainahum gaba ta biyar tarahum ruka'an sujjada gaba ta shida yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana gaba ta bakwai simahum fi wujuhihim min asari sujud gaba ta takwas zalika masaluhun fi taura gaba ta tara wa masaluhun fil injili kazar'in aka raja shada'ahu fa azarahu fasta galaza fastawa ala suqihi gaba ta goma ya ujibu zura'a gaba ta goma sha ɗaya liya giza bihimul kufar gaba ta goma sha biyu shine wa adallahu lazina amanu wa amilu salihati minhum magafiratan wa ajiran azima haka Allah ya rarraba kowace girmamawa ce to warin ɗauko gaba farko duk inda ka ji suna muhammadu sallama to wato kwaya ɗaya ne rasulullahi amma duk sauran ba mai wannan sunan shi kaɗai ne muhammadu rasulullahi amma akwai muhammadai da yawa kafin shi salamu an sawa mutane da dama sunan saboda sun ji labari za a zo wanda zai zo ya zama shine annabin ƙarshe sunansa kenan mutane suka yi ta sauri suna sawa 'ya'yansu ko Allah zai sa su dace to duk ba wanda ya dace sai wanda Allah ya zaɓa to shi kaɗai ne ko ƙaƙa ka faɗi sunan to ko baka faɗa a harshe ba a zuce ka halarto rasulullahi din haka ake bukata da shi kaɗai ne mai wannan sallallahu alaihi wasallam to wannan kalma muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'allama addarraka alfahama muhammadu mutawalli sha'arawi ya ce wannan kalmar marshahatun da an ya kuna rasula wato kamar a ce za a tsaye da mutum wata takara a ce ya cancanta an wanke shi an kuma tsaye da shi takarar shugaban kasa ko makamancinsu da an faɗi cewa wane ne ɗan takara to duk wanda iji inda ya cancanta da ce a an iya zaɓe ya ce to haka Allah yi daga cewa Muhammadu Rasulullah sallama ya ce duk wanda ya ji a duniya wala mumini wala kafiri in dai ba mai zalani ba sai ya tabbatar Allah ya iya zaɓe saboda mai saboda mai wannan sunan alaihi salatu wato a tarihi ba a taɓa irinsa ba a duniya wajen ɗabi'u da halaye da kendiri na halitta sannan sunan kansa shine sunan da in dai suna ne ba na Allah ba to babu kamarsa suna ne wanda yake da mubalaga fil mahamudiyya ahmadu shine mubalaga filhamidiyya ma'anar mahamudiyya shine kalmar muhammadu salasalama tushenta wa tushenta da mu a masu harkar larabci muke cewa da shi masdar asalin kalmar harafi hudu ce fi'ilinta sai ka ce Hamada. ha'un mimun summa mimun mudiga ma fil mim summa dal shine hamada akwai kuma hamida in ka ce hamida harafi uku kenan ya gode ya yana godiya wanda kuma yi godiya sunansa hamidu wanda ake godewa sunansa mahmud amma in ka ce hamada sai dai ka ce yuhammidu sannan mai yin sunansa muhammad wanda ake yaban sune muhammad to wannan ƙarin harafin yana nuna ƙarin alfarma wato kada ne na sauka na shiga harkar da ta shafi harshe kuma bari in bata eh, ba sai na ci gaba da magana harshe ba saboda kalmar muhammad din tana daukan ismul mafa'ul to babu wani wanda ake godewa a duk halittar Allah da ya kai shi a ƙasa a sama a ko'ina duniya da lahira tana iya ɗaukan masdar tana iya ɗaukan ismul zaman saboda haka zamaninsa gaba ɗaya fi kowane zamani a duniya tana iya ɗaukan ismul makan sunan muhalli ita kalmar muhammad saboda haka muhallin da ya fito shi ya fi kowane muhalli a duniya to da aka tana da faɗi da yawa to sai ubangiji ya ce Muhammadu rasulullah shi ne rasulullahi wanda allah ya zaɓa khatimin nabi'in wal mursalina alaihi wa alaihim afdalus salati wa atammu taslim to shi an abin da zan jawo hankalinmu mai la'akari da shi wato shi ne shugaba wanda ake nuna wa duniya ko ba a jin tsoron a nuna wa duniya shi a kuma baje shi a faifai duk wani mahassadi da mai kushe da duk wani mai kayan fada da tirenin na yaƙi izo ya gwada ba zai iya ba sau da ubangiji ya tsara haihuwar annabi alisun a fili an ga abubuwa na mamaki daban-daban ba don komai ba alam ta yi ado aka yi manna sai don saboda a lokacin da zai zo duniya alaihi salamu duniyar dakin ya faɗo mata dakin ya faɗo ya rufe ta ba ƙofa ba inda za a shaƙi iska babu haske zukatan mutane da ƙwaƙwalarsu sun yi tsatsa an rasa mata inda za a bulluhu al'amari duk littattafan da Allah ya saukar daga sama masu riko da littattafan sun gurɓata al'amuran gabaki ɗaya aƙidar mutane ta wurgaji to wanda zai zo ya gyara wannan ya saita mutane shine zai zo don haka alam gabaki ɗaya ba mutane ba su kai munna dabbobi tsuntsaye abin da ya shafi sandararin abubuwa sama da ƙasa duk ta kwalliya aka yi ta munna saboda mai gyara ya zo alaihi salatu wassalam wannan annabi mai tarin albarka sallallahu alaihi wasallama da ya zo ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa alfarma da alƙur'ani shine khatamul kutubi ƙarshen littattafai kuma cikamakin littattafai sannan Musa musaddiqan na bayna dai mai garkata littattafan da suka gabace shi da abin da zai gaskata abin da ya gabace shi wannan abin gaskiya ne abin da ba gaskiya ba baya iya mai da zancen da ya wuce ya zama daidai shi sa masu larabawa suke masu magana laraba suke cewa in ta kun ka zuban to fa kun in ka zo mai yanka karya to ka zo mai tunawa domin magana da ka faɗa yanzu an jima ƙarshe ba ita za ka dawo da ita ba to wanda zai abin da ya wuce ya sake daya da shi daidai to alamar gaskiya ce to ƙur'ani haka yake to wannan annabi mai tarin albarka wanda allah ya yi masa ƙira jiki ya yi masa zubi ba irin na kowa ba alayhi salatu wassalam ya masa zubi ba irin na kowa ba alaihi salatu wassalam wanda aka ba kuɗi aka ce ya ganshe ya masa zambo shine hassanu radiyallahu anhu kafin lokacin sako izo kafin hassani ya musulunta ya je madina ya tadda annabi alaihi a masallaci a kishingide da hantsi yana ganin fuskar annabi sai hassani ya faɗi ya suma ya ce bai taɓa tsammanin ko a mafarki allah ya yi halitta irin wannan ba to shine ya koma yake cewa a hasanu minka lam tara qaddu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u kulikita mubarra'an min kulli aibin ka annaka kar kulikita kama ta sha'u yace mafi kyau daga gare ka ido na da ɗaya bai taba gani ba wanda ya fi ka kyau ya fi ka ɗanɗasuwa mace ba taɓa haihuwar kamarsa ba an halicce ka babu wani lahani ba giɓi kai ka ce kai kake wa Allah shubta da kanka kake cewa ga yanda nake so Allah ka yi ni ga yanda nake so Allah ka yi ni haka Allah yi shi alaihi salatu wassalam an yi shi ne dan kada ido iga wani guri iga cha ina ma nan ba haka ake ba duk wanda yi haka sai ta huta yasa Allah ya shi babu makusa ko daya alaihi salatu wassalam to wannan annabi mai tarin albarka yanda Allah ya ɗanɗasa shi haka sai kuma ya sa ɗabi'unsa da halayensa har sun fi kuma ganga jikin nasa yawa sai sa Allah ce da shi wa naka la'ala khuluqin azim wannan ɗabi'u nasa su ake ɗaga a nuna wa duniya kuma taimamaki mamaki don ɗabi'un annabi alaihissalamu sun fi jan mutane zuwa ga musulunci sama da mu'ujiza Sau da mu'ujiza mafi yawan mutane sukan ɗauka kamar rufa'i da aka musu amma waɗannan kyawawan halayen to kowa dolensa ne ya haƙura ya miƙa wuya kai a taƙaice dai so nake na gaggauta na fita daga wannan gabar mana so in ja hankalinmu a kanta cewa muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine zababben allah shine wanda allah ya yi wa abu uku allah ya yadda da shi yadda da bai wa kowa ba Allah ya so shi salasalama san da bai wa kowa ba Allah ya kusanta shi gare shi kusanta da bai wa kowa ba Sau da aka yi ɗora shi akan dukkan alam kuma ubangiji ya girmama shi a dare guda ɗaya a nan ya ɗaga ƙadarinsa ya nuna wa duniya sai kuma na gaba da zai sake wannan dare shine daren da aka yi isra'i a daren da aka yi isra'i aya suratul isra ita ce ta faɗi wannan waccan sura ta jimu da bayan allah na malaman nan suka karanta ita kuma ta faɗi yadda iraji ya kasance shine hawa sama to ita surata isra ta yi magana kan tafiyar dare da annabu alaihi salatu wassalam ya yi daga maka zuwa baitul maqdis wannan tafiya ta annabi alaihi salatu wassalamu daga maka zuwa baitul maqdis ita ake kira isra saboda a larabcin an ce asra ana nufin tafiyar dare a tahajjur ana nufin tafiya lokacin garji in an ce idlaj ana nufin tafiya lokacin asuba amma ƙur'ani sai ce asra bi abdihi laylan wannan kalmar laylan dan a nuna ca ɗan taƙi ne kankane duka abin da aka yi minti arba'in ne da 'yan ɗugu wani duk abin da aka yi kuma allah ya ba shi umrun aɗa kuni umrun aɗa wata irin rayuwa ce aka ba shi a cikinta ba irin wannan da ake ba amma don a ɓasa mana musan irinta sai aka ba mu lailatul ƙadiri dare ɗaya ne tak amma ya fi wata dubu iya awannin da aka saba su ne amma ya fi wata dubu to irinsa Allah yi masa a wannan daren subhanahu wa ta'ala to abinda aka yi wa annabi alaihi don a nuna fifikonsa shine naɗin sarauta naɗin sarauta ta tuwit aka yi masa menene naɗin sarauta da ije baitul maqdis ma'an Allah yana cewa al'anbiya'u jami'uhum haya'un lamma ata baitul maqdis ja'u صلى بهم وهم لديه kanal imama wa kulluhu ma'amuma. to Allah subhanahu wata'ala a duk halittarsa ɗan adam ya fifita a kan kowa shi kuma ɗan adam ɗin su ya fifita al'ambiya ulmursaluna a kansu gaba ɗaya to ƙololuwar halitta Allah kaf su ne annaba da manzanni to ran nan annaba sai ya naɗa shi shine Ka kaga an masa naɗi a al'alamul sufuli alam ta ƙasa an nuna shi ne sama da kowa a halittar Allah ana gamawa sai kuma suka hau al'alamul ulwi a nan ya samu sufa mal'akiya sufa mal'akiya don idan za a yi mu'amala tsakanin mutum da mala'ika to dole sai ɗaya ya juya ya ɗau sufa ɗaya na maryam da mala'ika jibrilu ya zo gurinta zai mata albushi da annabi isa a lokacin shine ijuye ya ɗauki sufura na na maryam shine mutum Allah na ce arsalna ilaiha ruhana fatan wasala basharan sauya to sannan mu'amala za ta yi lokacin da mala'ika jibrilu ya zo shekara ta goma annabi alaihi yana shirin zai tafi aikin haji ya zo ya nuna sabon annabi alaihi yadda musulunci yake sai na umar ya ce wani mutum ya zo mana mai tsananin farin tufafi mai baƙin gashi kuma ga shi ba ko ba mu san shi ba amma babu alamar matafi tare da shi ya zauna yau annabi alaihi tambayoyi akan abu hudu musulunci imani ihsani alamar tashin alkiyama kaga da annabi alaihi tashi sai ce innahu jibrilu atakum jibrilu ne zo muku yu'allimukum dinakum to mu'amala mutum da mala'ika dole sai daya juya ya zama siffar daya to amma tafiya daga ƙasa zuwa sama hasidatul muntaha ba za ta yiwu mutum yana siffarsa ta mutum mala'ika yana siffa mala'ika ko mala'ikan ya juye zama siffar mutum sannan ai ba saboda haka annabi alaihi salamu sai ya dauki siffar mala'akiya siffar mala'akiya shi yasa suka yi tafiyar babu rocket babu barakar ƙeta an riga bata a ƙasa suka dinga tafiya a sarari haka ba tare da wani tsani ko wani abu ba shi yasa mai 20 ake cafa alam bi shamsin bayna badaraini fil jawi maraba da rana wacce take tsakanin watanni guda biyu shine jibrilu da mika'il aka tafi aka je sama ta ɗaya ya zai tadda annabi adamu alaihissalamu a nan sannan ya wuce sama ta biyu ya tadda annabi isa alaihissalamu da annabi yahaya alaihissalam ya fita ta uku ya je kuma ya tadda annabi yusuf alaihissalam ya tafi ta hudu ya tadda annabi idrisu alaihissalam ta biyar ya tadda annabi haruna alaihissalam ta shida ita da annabi Musa alaihi salam ta bakwai ita ce ta da annabi Ibrahim alaihi salam a ta bakwai din ne saboda zai tadda abul anbiya kuma an ƙure wannan kaunin namu to anan ne aka yi masa maraba Allah ya tanadi mala'iku miliyan tara miliyan biyu kowanne fuffukensa Allah ne ya san iyakacinsa amma kowanne fuka-fuki yana ɗauke da turaren da ɗaya fukafukin ba shi da shi miliyan biyu kawai turare suke fesawa a saman bakwai miliyan bakwai aikinsu kawai mara balale mara balale mara balale mara balale har ishiga shi sa mai shi nake cewa a samu malaula ala kullun alaihi yusallim komai sallama yake masa ya shiga ya gaban da annabi ibrahimu alaihi suka gama yace inda zaka wuce ya fi inda ka baro ban mamaki to anan Jibril sai ya tsaya siffar mala'ika ko ba za ta iya wuce nan ba annabi sama a lokacin kuma ya rabu da sifar mala'ika sai ya samu sufa malakutiya shi sa shiga malakutus samawati anan ne mai dala'il yake masa kirari yana masa cewa shine as-sayyidun nabili ko allazi ja'a bil wahyi wa tanzili wa awdaha bayana ta'wili shine yace asrabihil malikul jalilu filailil bahimi dawili faka shafa lahu an a'lal malakuti aka buɗe masa a'lal malakuti gaba ɗaya. sannan wa arahu sana'al jabarut nuna masa iko sannan nazara ila qudratil hayyid da'imil baqi allazi la yazulu to anan aka yi masa nadi kuma al mala'ul a'la al alamu sulwi nan aka sake naɗa shi cewa shi ne shugaban duk halittar Allah gaba ɗaya ba ya wannan aka ba shi sallah salatu ya dawo ya dawo salatu wasalam to wannan naɗi guda biyu da aka yi masa ɗaya a alam sufuli na ƙasa ɗaya a alam uluwi na sama to a nan ne ya shugabanci dukkan halittar Allah ko a ina take alayhi salatu wassalam to saura ɗi na uku na uku wannan duk a gaban mu za a yi kowa sai ya gani shine ran da za a tashi kiyama za a yi tsaitsaiwar shekara dubu hamsin bukogoro yana kecewa hanta tana kauri saboda tsananin kishirwa da tsayuwa a lokacin duk wanda ka sani shamil alkhawfun nabiyya wa ma'ada tsoro ya sha kan annabawa da duk wanda ba su ba to a lokacin ne za a nemi taimako da annabi adamu alaihi salam zai yi hanzari ya nuna cewa wannan ranar ba zai iya ba shi mata kansa ike za a je a nemi taimako da annabi nuhu alaihi salam shi ma zai kafa hanzari akan cewa ta kansa yake za kuma a nemi taimako da annabi ibrahimu alaihissalam shi ma zai yi hanzari ta kansa yake za a nemi taimako da annabi musa alaihissalam shi ma zai yi hanzari ta kansa yake to za a nemi taimako da annabi isa alaihissalam shi ba zai yi hanzari ba sai dai ya ce musu ga gurin wanda za ku sai nuna a je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to idan aka je gurinsa sallallahu alaihi wasallam ana zuwa zai ce ana laha ni ne nake da wannan damar sai ya tashi sai je al'arshi yana yin sujada sai Allah ce daga daga yau ba ranar nuna girma na ba ce yau ranar nuna nuna naka girmance kawai kai kadai nake so in girmama yau ba ni nake so a san ba yau da girma na kai nake so a san girman ka shi yasa ubangiji zai tashi kiyama ba dan haka ba da dan wuta ana sa shi a kabari za a wuce da shi wutarsa da dan aljanna ana sa shi a kabari za a wuce da shi aljanna to amma ba haka ake so ba so ake sai an hada na farko da na ƙarshe da mutum da aljan da mala'ika da duk wata halitta sai Allah nuna mata cewa yau ga wanda na zaba haka za a yi sannan a ce da shi irfa'ara a saka saltu'uda daga kanka roƙi a baka washi fatu shaffa nemi ceton za a baka kwanan da zai yi a shafa'atul uzma shala a saurari halittar a hisabi kowa a kai shi gidansa lokacin da ko wata mutum za a kai shi ya fi son hawan nan a kan ya zauna a wannan filin to za a yi haka to wannan ita ce shi ne naɗi na uku da annabi alisalam ya wa annabi alisalam wanda yana nuna kowa to sai kuma naɗi na hudu naɗi na hudu sai an shiga aljanna in aka shiga aljanna akwai makamul wasilati makamul wasila shi muke ta addu'a kullum in an yi kiran sallah lama atihil wasilata wal fadila to ita wannan wasila din makami ne a aljanna aljanna akwai alfirdausul a'ala alfirdausul ala ita ce a tsakiya sannan a gefenta akwai jannatu adini sannan akwai jannatu huldin akwai jannatu na'im akwai jannatu ma'awa akwai darus salami akwai darul jalali haka suka kewaye suka yi kudanda ita kuma tana tsakiya amma ba a ƙarƙashi ba ita kuma sama kamar rumfate musu to a cikinta akwai kujera ta annabi alaihi ita ce makamul wasila koyaushe zai zo ya zauna duk yadda rana in ta hudu take haske gidan kowa to wannan kujerar sai ta haske dukkanin yi gaba daya duk wanda yake aljanna zai dinga ganin annabi alaihi salam Allah ya shirya cikamakin jin daɗin aljanna shine ganin sa kullun alaihi salatu wassalam to wannan shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi to sai in tsaya nan Allah ya tarfa mana albarkarsa Allah hore mana kaunarsa Allah hore mana ganin girmansa ko mu gode wa Allah da ya sa wannan annabin Allah shi ya aiko mana ya sa ko mu ne al'ummarsa wadda ko muka ansa kiransa alaihi salatu wassalam Allah ya bar mu da shi sallallahu alaihi Allah ya kishi mu zamiya Allah ya kiyashe mu tangarda ya kiyashe mu bari ya kiyashe mu ganganci ya kiyashe mu kuskure to sai gaba ta biyu ta wannan aya shine ce wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi ɗaya kenan tare da shi me tare da shi shine ma'iya ma'iya a ce wane na tare da wane ba ƙaramin alfarma ba ce amma kafin na yi bayanin su a wato a jinkula na sahabbai wanda sun faɗi abin da shi dan fodiyo ya ce a cikin da ya uta awil ta gamu da ya ce yace wallazina ma'ahu ramzi ne na mutum ɗaya a cikin sahabban annabi alisam shi ne sayyidina abubakar bai taɓa ruwa da annabi alisam hadaran wala safara to sai Allah ya masa wannan kirarin zina ma'au ashidda'u alal kufari shi ne Umar wa Ali bai bainahum Usman min fuqul min fuqul amwali fi ridar rahman yace su hudin nan su yake nufi a dunkule wanda suka fi kowa samun rabo a wayannan kuɗin nan yake nufi sannan sai a komo sahabban wanda lalayen a haɗe a ɗauko wallazi na ma'ahu ma'ahu suke tare da shi fuska ta farko su ne sahabbansa ruwanullahi alaihim ma'ahu kenan fuska ta biyu su ne almajiransa alaihi salatu don a wurin su koyi karatu kuma su aiwatar in ya gaba daidai bai gyara sannan su ne mamudinsa wajen bin sa sallah shi suke bin sallah alaihi salatu wassalam sannan su ne jakadinsa wanda yake turawa ƙasa-ƙasa ya tura musu abu ɗan umair radiyallahu anhu shi ya fitar ya shigar da mutanen madina gaba ɗaya musulunci ya tura mu'azza dan jabal ƙasar yaman ya masa wannan kaga jakadu ne su yake tura guri guri guri sannan kuma su ne dakarunsa sojojinsa idan za a yi yaƙi su suke fitowa su tafi sannan kuma su ne kwamandojinsa a wajen yaƙi alayhi salatu wassalam sannan kuma su ne waziransa alaihi sannan kuma su ne abokan shawararsa to shi ne wallazi na ma'au duk wannan suke tare da shi wanda duk bai samu ɗaya ba in zai shekara miliyan a duniya ba zai samu darajar da wanda ya zauna da annabi alisa ta minti biyar ba zai same shi ba ko me za ka yi wa allah subhanahu ta'ala saboda aka sun samu girma allah ya girmama su da ya yarda cewa suna tare da annabi alisa wannan mai girma da daraja wadda da annaba da manzani alisama da almalawal alakab aka fifita shi kan kowa to wanda aka haɗa shi da shi su zauna to an masa alfarma shi sa ya ce إن الله اختار لي أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين Allah ya zaɓa mun sahabbaina a kan dukkan alam banda annaba da manzanni su suka fi kowa to wala zina ma'afu wani abu daga ciki mai ban sha'awa akwai ran da ya sami mu'aza ɗan jabal radiyallahu anhu sai ya ɗora shi a kan raƙumi suka tafi suna tafiya a kan raƙumin nan sai ya ce da shi ya mu'azabu ni jabal sai ce ka wasu adaika rasulallah ka wasu adaika rasulallah haka yake faɗa sai annabi alaihi sake ce masa ya mu'azabu ni jabal sai ce ka wasu adaika rasulallah sake ce masa ya mu'azabu ni jabal sai ce ka wasu adaika rasulallah sai ce a tadari ma haƙullahi alal ibad ka san me haƙin Allah akan bayi sai ce Allahu wa rasulu alamu sai ce an yi abu duhu la ko bihi shi'a su bauta masa kada su sake hada bautarsa da wani to sake ya sake ce masa ya mu'az ibn jabal shi kuma sai ce labbai labbaika wa sa'adaika rasulallah wanda wannan kiran sunan ba ƙaramin abu ne sabon annabi mu ko ambatan sahabi aka yi aka ga annabi sai ya murmushi to wannan ya samu wani tambari ba kankani ba a gurin ubangiji subhanahu wata'ala shi sa annabi alaihi salam ya ce law allaha allaha fi ashabi la tattakhizuhum garadan ba'di faman ahabbahum fa bi bihubbi ahabbahum waman abgadahum fa bi bibugudi abgadahum law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balaga mudda adihim wala nasifahu yana ku na hada ku da girman Allah na hada ku da girman Allah a cikin sha'anin sahabbaina har kuma da su karan bara ku dinga ɗebo shara kuna zuba musu ko ya ɗebo magana baka ya ce zai gaya musu wanda duk ya so su saboda so na ya so su wanda duk ya ƙi su ƙina ne isa kikin su ya ce da ɗayanku zai ba da girman dutsen uhudu zinare gari tilis ya ba da shi sadaka idan sahabi ya ɗauko sanayya ko rabin sanayya irin ɗan fari na alkama buzagadi in ya bayar sai ya wancan a gurin allah lada saboda mai saboda ya ga annabi alaihi ya ji maganarsa alaihi ya kuma yi sallah bayan sa alaihi ya ci abinci tare da annabi alaihi ya yi yaƙi ƙarƙashin tutar annabi alaihi salam zaka ba wanda zai tadda shi to wannan kenan walazina ma'ahu to sai gaba ta uku shine ashidda'u alal kufari ashidda'u alal kufari an nuna rayuwarsu gaba ɗaya akan manufa suke yin ta duk wata alaƙa sun yanke ta in ba ta Allah ba ko uba ko uba ko ɗa ko mata ko waye ko ɗan uwa ba ruwansu da shi muddar ya yanke alaƙarsa da Allah Shi shine ashidda'u alal kufar suna rayuwa ne bisa manufa ba bisa kan son zuciyarsu ba abinda Allah da manzan suke so kadai akan wannan suke shi sa ubangiji a cikin wata sura qur'ani yake cewa la tajidu qauman yuminuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wai da kilhun jannatin ta jiri min tahatal anhar har zuwa ƙarshen ayar a lokacin da aka yi badar ne sai na abubakar da ya fito da ɗansa ya fito ya kirari sai na abubakar ya zara kan sakali ya fito ce ku kyale in kashe shi sai annaba sai ce komo ka zauna mati ina bi hayatika shi kaɗai annaba sai taɓa hana mubaraza ce ina son rayuwarka zauna sai na umar da ya duba ɗan uwan mahaifiyarsa shi kashe abu ibn ya ce ibn na jarrahi sai a ga wani mutum a cikin silke ya doso shi sai ya kauce da ya ga ƙi kaucewa da ya ɗaga takobi sai tarwatsa kansa da suka duba sai ga shi ya haife shi shi ya haifi shine ashudda'u alal kufari mahaifinsa ya tarwatsa kansa wannan dan uwan mafiya su kashe wannan ɗansa zo zai kashe to akan wani faɗe suke shi ne Allah wanda duk ya ce Allah nasu ne wanda ya ce ba Allah to ba ruwansu da shi ba kuma za su sassauta masa ba to wani ita ce gaba ta biyu ta uku wadda ta nuna cewa bayan Allah nan akan manufa suke rayuwa ba a kan son zuciya ba duk wata alaƙa babu ita in ba ta Allah ba subhanahu wata'ala sannan sai ya ce ruhamahu bainahum masu jin kan juna masu jin tausayin juna nan kuma alaƙar ita ma ta imani ce wanda duk yake da imani ko ya kashe musu mahaifi to wannan magana ta wuce ko ya kashe musu ɗa in ya musulunta wannan magana ta wuce za a dunkule tare da shi idan sun ga mutum yana aikata wani abu da ba haka Allah yake so ba shine rahama'u bayna sai su ce Allah mun roƙe ka kar ka bar shi ya mutu a kai kuma Allah ka tsaye da abin a kansa kada ya ƙara fantsama ya ƙara faɗi kuma a dinga rubuta masa zunubin sunanta sanna mara kyau shine rahama sai su roƙi Allah akan wannan wanda kuma sai ga yana aikin kirki za su dinga addu'a Allah ka sa aikin nan na kirki ya ɗore Allah ka sa ya mutu a kai Allah ka sa wannan aikin ya faɗi ya yi na so ya shiga cikin sauran jama'a domin Allah ya dinga rubuta masa ladan man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wannan shine ruhama ubainahum to sai gaba ta nawa kenan gaba ta hudu ko ta gaba ta biyar kenan shine sai Allah ya ce tarahum ruka'an sujada ala suna mana yanda ganga jikinsu take da hai'a da kamanninsu ike sai Allah ya zaɓe siffa da tafi kowace miƙa kai ga Allah ita ce ruku'u da sujada sai siffanta su da wannan kai ka ce gaba ɗaya a rayuwarsu ba sa komai sai ruku'u da sujada kawai da yanda Allah ya suranta tarahum ruka'an sujada za a gansu masu ruku'u da sujada duk inda suke da halin da suke kuma a rayuwar tasin haka suke in suna tafiya duk inda suka je ko a ina ne suna sauka sallace a gabansu ita suke farawa amma an koya musu tausayi idan suna tafiya da dabbobi da an sauka a gurin masauki zango to da yake gabansu sallah ma ba sa fara sallar sai sun tabbatar an ba dabbobin ruwa sun sha an kai su gurin da za su yi kiwo daga wannan ba abin da za su yi sai sallah ita ce a gaban su kullum ranar fatahu makka wannan ne ya jawo hindu ta musulunta hindu bintu utuba ta ja mara, ta ja yaƙi ita ce ta hada duk abin da aka yi a uhudu da shahadar da aka yi sai na hamza da janar da ita ce ta yi wannan da janar amma kuma rannan tana bacci sai ta yi mafarki ta ganta a cikin dokar daji ta bata ta rasa hanya ta rasa ta inda za ce ta dawo sai ta ga annabi sun ya kamo hannunta ya dada ita cikin gari da ta farka ta ce in dai gaskiya a wurin wannan ne ba zan karba ba sai ta sake mafarki na biyu sai ta ganta a cikin kogi ta fada tana ta rinkaya tana nutsewa za ta mutu ta rasa mataimaki sai ta ga sai ya ɗauko ta ya tsamo ta da ta farka daga bacci ta ce in dai shi ne ba za ta bi shi ba sai ta sake na uku ina tana tsakiya gabar da kudu da arewa sama da ƙasa wuta ce sai ta fara kiran hubal babban bankin gunkin maka sai ta ga shi ma hubal kukan yake sai ta ga sai ya zo ya ɗauke ta kashe wutar ya fidda ita sai ta ce in dai gaskiya ce ba za ta karɓa ba ba za ta karba ba to sai rana fatahu makka da aka zo sabon ruwan lai sun yi tafiya nan ta kilomita 420 da ɗoriya aka kewaye maka runduna aka yi raba ta gida goma sha biyu maka ta riga ta faɗi gari ya waye za a shiga gari to da daddaren tana zaune ba ta yi bacci ba sai ta ji can ana sallah wayannan suna sallah a yi ruku'u a yi sujada ana karanta ƙur'ani can ta ji can ta ji sai ta ce allah muhammadu gaske gunki banza wa zai gunki irin wannan shikenan wannan abin da suke na sallar shi ya taba ta ta ce wannan girmamawar gunki bai isa a yi masa ita ba Ta ce allah kai mu gobe shine ta shirya ta ce za ta musulunta annabi ce to ku zo shine suka zo aka sa su a bayan tufaniya allah ya ce to ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'inaka ala shai'a. Yan billahi shay'a in yi mata suka za su yi maka baya ba za su haɗa bauta Allah da wani abu ba sannan wala na. ba za su yi sata ba sai Jose ta ce to ai ne mijina mukawali ne yana da kuɗi amma baya wadata mu ya zan yi sai annabi alaihi salam ya ce sai ki ɗebi ƙari daidai da bukatar ku da 'ya'yanki amma kai ki wuce haka wala ya zinina ba za shi zina ba sai ta ce ai ne wannan ina gaba sai musulunci ya shar'anta shi ba ma akan me akan me ya za ta yi zina ai ba sai musulunci ya shar'anta ba wannan mace dai tana faɗar haka to da ya zo wala ya katunna aula da hunna shi ta ce amma maka raine su suka girma ai kai kake kashe su sai ce ta wannan hindici hindici da aka ce wala na kafi ma'aruf. ba za a saba maka ba cikin abin da shari'a ta zo da shi ta ce ya rasulullahi da za mu saba maka ai da ba mu zauna nan gurin ba duk abin da ka zo da shi mun yadda mun bi to kaga tarahum ruka'an sujjada wani ita ce abin da suke da ita kullun akan haka suke a tafi suke da daddare ne da rana ne a zaman gida a halin tafiya mutane suka siffanti da sallah to wata gabar kuma sai allah ya ce wannan hai'asa ta jiki kenan to kuma zai faɗi me yake cikin zuciyarsu me ya burinsa me ya manufarsu sai ce yabta gona fadalan minan allahi wa ridwana abinda suke nema kadai suke rayuwa don shi suke kwana su tashi duk abin da za su yi shi suke nema wato falar Allah da yardar Allah subhanahu wa ta'ala akan ta gaba ɗaya suka rayu bayan ubangiji ya faɗi wannan fita gona fadalan min Allah wa ridwana to sai ya faɗi wata sufur wata gabar sai ce simahum fi wujuhihim alamar su tana fuskar su amma daga me sai sake zaɓi lokaci da kuma hali da a duk abin da ɗan adam yake ciki ba halin da ya fi kusantar Allah irinsa shine sujada bai ce shi ma mafi wajehi min asarar ibadati ba ko min asarar salat sai ce min asarar sujud alamar sujada ita ce a fuskar su me sujada hudu'i da kushu'a jin tsoron Allah da kuma kaskantar da kai duk wanda kaga fuskarsa za ka ganta wasai ba za ka ga alamar inda inda tare da shi ba ta munafunci sannan ba za ka ga alamar girman kai ba takabburanci ba za ka ga alamar wulakanta mutane ba ba za ka ga alamar muskilanci ba shine fi wujuhin min asar sujud alamar sallah haka take sannan babu zo bazo dukkanin su natsatsun mutane da abin da ya taso a natsa suke suna bin sa daki daki ko me ya zo za ka ga cikin basira suke bin sa a cikin basira bari ba mu misalin irin nutsuwar da suke da ita da irin tamboyin da suke akwai matar da ta yi yaji ta fito da gidan miji sai annabi alaihissalam ya ce koma sai ta ce umarni ko shawara umarni ko shawara sai ce shawara sai ta ce to ba zan koma ba in umarni ne to ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an takuna lahumul khiyaratu min amrihim kun ga matsatsu ne masu hankali sai ke sai ban koma da aka zo ga zotal ahazab aka kewaye madina aka yi mata ƙawanya suka haƙa ramin nan iya ƙoƙarin da suka yi a wannan gari ya zauna cikin tashin hankali idan mutum ya ga inuwarsa sai firgita allah da kansa ya ce izja uku min fauƙikum min asfala minkum wa qad abu absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika kabtuliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida annabi alaihi ga haka sai ya ce yana ganin ai sulhu da rindinan nan akan da abin da aka noma a madina a raba uku a ba su kashi daya duk shekara haka za a dinga akan su bar madina su tafi sai sa'ad dan mu'azu radiyallahu anhu sai ya ce ya rasulallahi wannan abin da ka ce ai sulhu da su wahayi ne ko kuma kai ne a karan kanka kake son haka ko kuma shawara ce ya ce idan wahayi ne mun bi in kai ne a kanka kake son haka mun bi in kuma shawara ce muna da wata sai annabi sai ce shawara ce sai ce to sai dai kaifin takobi amma ba sulhu ba sai annabi ya ce allai muku albarka damar su yake jarraba su gani saboda ba taba shiga ba layi irin wannan ba to haka suka yi irin wannan haka da aka je badar sai ya ce a bani shawara sai na bakar rajina mai tashi yi magana yi magana yi magana sai ce na gode alaisa sai ce a bani shawara sai na umar rajina mai tashi ya sake magana annabar sai ce na gode alai muku albarka sai sake ce a bani shawara to da yake akwai nutsuwa da hankali sai sa'ad dan ma'azu rajina mai ce ya rasu da mu kake sai ce daman da ku nake mako mutanen madina ai ne muka yi yarjejeniya da ku a akaba za ku taimake ni za ku bani kariya kamar da kuke wa 'ya'yanku da dukiyarku da iyalinku muddar ina cikin garin madina yanzu kuma a wajen gari nake in kuka ce ba wani yarjejeniya kun yi daidai sai ce to ya rasulullahi na bika daga na kafi kulle ma ji ita bihi mun ba da gaskiya mun gaskata ka duk abin da ka zo da shi ga rawukanmu ga dukiyoyin miƙa maka huzuma shi ita wadda amma shi ita ka ɗeba abin da kake so ka bar abin da kake so wadda ka bar mana baka ɗauka ba ta dukiya ba ita muke farin ciki da ita ba wacce ka raba mu da ita muke farin ciki da ita ya ce muna gaya maka da za ka shiga kogi ka kutsa za mu bi ka abinda banu isra'ila sai gaya nan musa alaihissalam mu ba za mu gaya maka sai dai mu ce izhab anta wa rabbuka faqatila mu ma'akuma na an yaminika an shimalika sannan ina gaya maka mu sidikun idan liƙa suburin indal harbi to yana faɗa wa annabi sai san bata balarabe ya tumbatsa ya bugi ƙirji wannan ba gudu ba ja da baya sai sai sai sai asiru ala Shi shine aka tafi kai wannan aran gamar da su ruwanullahi alaihim wannan alfarmar da suka yi da tsayawar da ɗan dan ma'azi to ran nan mala'iku kan suka samu alfarman ma'iyar Allah izi yuhi rabbuka ilal mala'ikati anni ma'akum fasabbitul amanu ku je ku hutar da su yaƙi tunda sun share wa annabi na hawaye to ku hutar da su ku za ku je ku yaƙi kuma ina tare da ku suka samu wannan alfarmar saboda sabon annabi alaihi salatu wassalam to shine min asar sujud to wannan sufofin da aka faɗa ma'ahu bi na ma'ahu ashidawa alal kufari ruhama'u bainahum ruka'an sujadan gona fadalan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar sujud a allan kudura tun azal haka yake a rubuci saboda me saboda haka yayi wahayin wannan ga annabi Musa alaihi a cikin at-taura shi yasa ce masaluhum fi taura a at-taura haka iki saboda a lauhi na ƙudura na ƙadar haka nan bayan Allah suke saboda aka ga annan Musa alaihi ya yi karanta banu Isra'ila suka ji wannan karatu a cikin attaura har har ya mutu haka iki to sannan sai ce wa musaluhun fil injili ka zar'in wata gaba kenan kwatankwacinsu a cikin linjila ta annabi Isa alaihi kamar shuka suke shuka kuma a kharaja shada'ahu wadda ta fitar da ganyenta fa'azarahu sannan itacen godar ta kuma ƙarfafi ganyen fasta ga laza'i ƙarfi fastawa ala suƙihi ya kuma tsaya a kan masa wannan siffar ita kuma haka Allah ya rubuta ta a cikin linjila ta annabi Isa alaihi salam wanda ya yi albishir da zuwan annabi alaihi salam da al'ummarsa kafin wannan al'ummar ta zo haka yake a cikin attaura a cikin linjila ma'anar wannan shi ma wannan siffar da a kwatanta su da shuka wacce ta fito ta kama ta yabanya har take ba mai gona mamaki wannan ita ma a lauhil kudurati haka iki na haka Allah ya wahayinta ga annabi Isa alaihi salamu wa jihan fi duniya wal akhira wa minal muqarrabina to wannan siffar a kan kansu a zatinsu haka take a kan kansu a zatinsu haka take to amma da aka ce ya ujibu zura'a nan kuma magana ce ta zukata zukatan wa'anda ba su ba fa me suke ji a kansu ta ce mai gonar shine farko shine annabi alaihissalam abin ya bashi mamaki ya birge shi kuma ya ji daɗi saboda yadda suka yi masa an taso kaɗan aka wa yasir shahada sumayya shahada a gabansa ya ce sabaran ala yasir inna ma'ida kuma aljanna amma sai gashi sun yi ƙarfi akwai ran da aka tafi ga zuwatul murai si'i da aka samu munafukai suka so su shigar da fitina don ya kaɗe wannan da aka tashi bai yadda an sauka an yi zango sai da aka yi awa talatin ana tafiya in banda al'ummar ta kafa wace za ta iya wannan da shine ujibu zura'a ina bawa mai gona mamaki irin yaban yadda suka yi ka ce to duk masanin aikin gona ƙwararre idan ya zo ya kalli gona ya san inda ta yi yabanya ta yi lif ya san wacce ta yankwane ya san wacce take ta yaushi to wannan ba yankwanewa babu yaushi ya banya ce lib lib lib lib tana kadawa tana ba da sha'awa to haka suke a cikin zuciyar manzan Allah sallallahu haka yake son su bahaja da da da da da, da al-ijab yake da shi akan su alaihi salatu al-ruwanullahi alaihim kaga san annabi alisu da yake musu shi ma kuma wata daraja ce daban to sannan akasi kuma shine kafirai zai ce li giza bihimul kufar shi'urin kafirai a kansu shine kiyayya fusata su suke suna rashin jin daɗi sai aka ce to wannan ta nuna shukar ta Allah ce shi ya shuka ta domin abin da ake so a girba a shukar shi ne wanda yake da gonar shi ne annabi alisalama an shuka su ne don ya farin ciki sannan an shuka su don a girbi fusata kafirai da musguna musu da kuma rashin jin daɗinsu a rai to buƙatar da ake so ta cika shi ne ligi zabihimul kufar to sai gaba ƙarshe duk da wannan abin da Allah ya siffanta su da shi ya faɗa musu lauhil ƙadiri haka suke a attaura a injila ko ƙur'ani yazo ya tabbatar da wannan duk aka ba su wannan siffofi wanda suna ji da kunnensu, suna tafiya a doron ƙasa mai wannan maganar shine rabbul izzati ilahul alamina shi ya faɗa haka a kansu babu zancen a ce akwai almundahana ko kuskure ko kuma wata rufa-rufa ko kuma da daɗaɗawa ba ta gaskiya ba Allah ne da kansa ya faɗo wannan a kansu kuma suna tafiya a doron ƙasa sun gode wa Allah duk da wannan kuma ubangiji wata ala bai kyale su ba sai ce wa adallahu amanu wa amilu salihati minhum Ya yayi musu alƙawarin gafara bayan gafara fa sai ce wa ajiran azima ya kuma sa alƙawarin lada wanda yake mai girma idan mai girma ya ce zai bada abu mai girma to an tabbatar wannan abin girmansa Allah ne kaɗan ya san iyakacinsa to wannan shine abin da Allah ya wa sabon annabi alaihi salatu wassalamu a wannan aya saboda haka abin da yake cikin wannan aya ubangiji yana nuna mana ne cewa wannan samfur ɗin shi ake so ilabul kiyamata dinga koyi da shi domin sun share wa annabi alaihissalam hawaye sun ba musulunci gudunmawa sun kafa shi sun riƙe amana duk abin da annabi alaihissalam ya a mazauninsa na almajiransa sun bi sun gane sun fahimta kuma sun riƙe in annabi alaihissalam ya yi kaki haka sai sun lura yayi in ya tofar sai sun lura ina ya tofar don su ɗauka su ma su dinga yi idan tafiya ike alayhi salamu duk abin da ya halin tafiya sai sun lura me yake yi in ya zo cin abinci alayhi salamu sai sun lura in ya zo sha alayhi salamu sai sun lura ko yadda su yake ta yi hawa hawa na na umar ma'abadin wucewa ya zo yi ta gidanta radiyallahu anha amma da aka zo aka sa suka tattauna da shi alayhi salatu wassalam nan ma aka samu wata alfarma saboda Allah ya siffanta annabi alaihi a cikin attaura ya siffata shi alinjila yahudu nasara suka rufe gurin suka ɓoye to da annabi alaihissalam ya zo sai allah ya ba da waɗanda ya buɗa musu suka gan shi suka faɗi siffar da yahudu suka ɓoye yana da cin abin da malamai suke cewa daga cikin fa'idar yin maulidi faɗa siffofin annabi alaihissalam wadda a taura da linjila ta zo da su yahudu nasara suka rufe to sai allah ya sake dawo da abun ga wanda suka rayu da annabi alaihissalam ita umar ma'abadin wucewa zai yi alaihi salatu wasallam sai na abubakar radiyallahu anhu da ya zo zai wuce ya shiga ta gurinta kamar restaurant take da shi a irin na wannan lokacin sai suka ratsa ko za su samu madara su sha saboda zafin rana in akwai ɗan nama da aka tanana su siya su ci ana zuwa ta ce ba komai dabbobin sun fita kuma ba nono sai ya ce ba wata dabba da za a tatsa ta ce babu sai wata gata can zaga a rama ta kasa tafiya ma ko tashi ba ta iya sai ce da za ki bani dama sai na tatsa to sai allah ya sa kyan kai ci in mara kyan kai sai ce na ce maka ba ta lafiya wani tatsa sai ta ce in kaga za ka iya tatsa na baka dama sai ce ɗauko ta ta ɗauko yana shafa ta sai akuya ta yi sambal ke kawo ƙwarya daman sana'a ce kyau ya iya ya rike kafar ta ɗaya tankwace sai zage hannunsa na dama da na goyi zage hanyar riga sai ta koma gefe sai Allah buɗa mata ta gan shi tsaf ta ga fuskar ta ga dantsan ta ga hannu ta ga sangalar komai nasa da ya haka ya bismillah tsu ɗaya tsu uku sai masaki ya cika ya nuna mata abin da za a ja hankalinta masaki ya cika da masaki ya cika sai ya ce da ita sha bai fara sha ba sai ce da ita sha sai ta karba ta sha saboda mai ce ta sha don ta san ba dabo ba ne wannan da ta sani irinsa ta ji sannan da ya ce ta sha zai gaya za ta sha in ta kuskure zai gyara mata sannan da ya ce ta sha girmama ta iso da gidanta aka zo kuma dabba ce haka ana jin malamai sun ce ya ba ta darasi ya kai saba'in kafin ya fita daga gidan alaihissalam to yasa wanda suka zauna da shi a sun fi kowa to ita ta samu dama ta fito da siffofinsa da mijinta ya zo yanda aka san artist mai zane yake fito da abu sai da ta yi masa lauha gado gado gado guda bakwai na ƙira jikinsa na fatarsa na muryarsa na kalmominsa da irin kwarjininsa da yadda yake ma'amala da su ta ce an darar salas yadda ka san rassa na bishiya haka suke amma ya fi kowane kyau radiyallahu anha sannan abu halatu dan na khadija radiyallahu anha da sai na ali radiyallahu anhu su ma sun faɗi sufofinsa alaihi salatu wassalam to waɗannan bayan Allah waɗanda suka zauna da annabi alaihi salatu wassalamu suka kiyaye sufofinsa sannan suka kiyaye maganganunsa alaihi suka kiyaye irin ayyukansa alaihi kuma suka fahimci shari'a suka ɗauki alƙur'ani waɗansu suka yi fice irin su ubai ɗan ka'ab radiyallahu anhu ya zama gwani na karatun alƙur'ani wanda mu nan kano mun goda allah salsala karatun ƙur'ani mafi yawa na kano daga kan ubai ɗan ka'ab ne da jan har zuwa kan malamanmu shi wato gwani ne na alkur'ani wanda annabi sai da kansa ya buga masa tambari da ya masa tambaya ba shi ansa ya ɗauki hannunsa mai alfarma ya buga a ƙirjinsa ya ce lita hanakal ilmu an ya maka madalla an ya maka munnar samun sani kaga ya buga masa tambari kenan ran nan bayan an yi isha ubai dan ka'abu da yana gida a zaune sai ji an kyarkyara kwangwala gidansa kyar kyar kyar kyar sai ce kun anan daren me waye kuma ya zo min gida haka yana budewa sai ga nan a tsaye ya ce ya rasu lallai sai ce Allah ne ya aiko ni in zo in karanta maka lam yakuni allazina kafarun ce maka gora ne yana gaishe ka haka aka yi masa radiyallahu anhu to waɗannan sun samu alfarma shine ake buƙatar mi koyi da irin halayensu da irin ɗabi'unsu da irin ƙoƙarinsu da irin jajircewarsu mu rabu da wata muguwar shawara da ta shigo mana da nasiha ta iblis duk wanda aka ce ya tsaye ba Allah in aka ba shi labarin magabata su ce ni ba ni da imani irin nasu wannan kuskure ne mizanin da Allah ya auna aikinsu da shi shi zai auna wai zai auna na kowa a nan Allah ba zai auna nasu da na bogaji mu ya auna namu da dan fari ba ko yajja wani wanda ya ya zalunci kansa abin duk da suka iya yi za mu iya kwatantawa ba za mu yi irin nasu amma akwai buƙatar kwatantawa kwata shabbahu illam kuno mislahum ina tashabbuha bil mai falahun ka kwatanta manyan mutane ko da baka kai gare shi ba da irin nasu ba to kwatantawar samun babban rabo ne to ubangiji su mata nan ya ga manufar mu sai iya mana alfarma mu sake zama da su idan ya ga irin kokarin mu amma muka ce mun zara kanmu daga gare su to wannan sai mu kanmu mu wato mummunar shawara sai mu kan mummunar dabara sannan na ƙara jan hankalinmu a kan waɗannan bayan allah wanda ubangiji da kansu bani wata'ala shi ya faɗi wani sufofi nasu mu kiyayi masu zaginsu mu kiyayi su akwai zahira ta shigo wannan zamani wannan ƙasar tamu wanda da ko a mafarki aka yi aka ce wani zai zagi sai na abubakar ba wanda zai taɓa yadda amma sai a zagi sai na abubakar anhu a zagi na na aisha radiyallahu anha a zagi sai na umar radiyallahu anhu duk a bisa a zage a ce sai wa'yansu kaɗan aka yi da su a cikin sabon annaba su wannan mugun abu ne idan mutum ya ɗauki wannan ko yake zama da mai wannan to Allah zai yanke alaƙarsa da annabi alaihissalam zai yanke alaƙarsa da shi shi kansa ubangiji subhanahu wata'ala saboda aka bi iya ƙoƙarin mu mu nisanci wannan sannan 'ya'ya da ƙanne ya ƙoƙarin tsora sa kan tarbiyya musamman idan za a koya wa 'ya'yan musulmi alkur'ani za a koya 'ya'yan musulmi fiƙihu to a yi ƙoƙari a koyar da su irin gudunmawar da sahabban annabi sun suka ba wa musulunci in ba a ba su wannan ba ran da wani ya cusa musu dafi ya aibata wannan sabai suka yi da karatun ƙur'anin da suka yi da fiƙin gaba ɗaya zai tashi a tutar babu ba za su je wa Allah da komai ba a lahira to da haka dole ne mu yi kokari mu kula da wannan mu kiyaye sannan yin maulidi na annabi alaihi salatu wassalamu da faɗi sufofinsa alaihi da faɗan hadisansa alaihi salamu da irin kokarin da aka yi da gudunmawa wadda sabon annabi alaihi salamu suka yi wajen rike qur'ani ko a yi lokaci qur'ani ya sauka wani layin sai sun kokari annabi alaihi ya shifta sai sun rubuta idan a halin tafiya ake babu babu tawada to sahabi yana iya ɗaukan dutse ya fasa jikinsa jinin ya zo a dinga ɗosana ana rubuta ayar a jikin fata ko a jikin kofato ko a jikin a jikin allon kafaɗa ko a jikin kofaton dabino idan babu wannan ma jikinsa yadda ka san shashawa haka zai zana ayar kafin aje da za a rubuta haka suka dinga irin wannan don su riƙe amana ta wannan littafi har zuwa yau ta zo gare mu to wanda zai zo ya ce waɗannan mutane ba mutane ba ne ba mutumin arziki ba ne dole ne mu kiyaye irin waɗannan abubuwan mu gode musu mu musu addu'a Allah ya saka musu da alheri sannan kiyaye maganganun annabi alaihi da suka yi ba abin da ya kubuce shi ma haka irin wannan tarurrukan yana zama magani da rigakafi na bala'o'i akwai bala'in da ya taso daga kasar pakistan shekaru ya dinga bi ya dinga bi ya shiga misira har ya zo nan Shi ne wanda za su ce ba ruwansu da komai sai ƙur'ani yun. shi ma haɗari ne wannan amma irin wannan tarurrukan su ne suke wa mutane rigakafi za a san cewa ba za a iya rayuwa babu ƙur'ani babu hadisan annabi alaihi sama ba ba za a iya rayuwa ba fiqihu ba in an zo abin ba zai yiwu ba bana ina so zan dan faɗi wata ƴar ƙisa ce kaɗan a yi min afuwa waɗanda muka sami mai irin wannan iya shi gaba ɗaya rayuwa sai da ƙur'ani ba ruwansa da hadisi ba ruwansa da fikihu sai ce to idan aka samu wata aya da ka kasa fahimta aiwatar da ya ce sai a saurara sai da aka gane da shashe yanzu an ba za a ƙara raba gado ba kenan can kuma kana musu to mace ce ta mutu sai ta bar uwarta ta bar ubanta ta bar 'ya'yanta raba mun gado to ja ƙur'ani ya ce yusi kuma Allahu fi auladikum da zakar misul saye ne Ba in kunna nisa'an ne falahun na sulusa ma tarak Ba in kanar wahidatan falahan nisu ya ce wale abuwai hili kulle wahidin minhum wasudusu mimma taraka in kana lahu walad ya ce uwar tana da sudisi uban yana da sudisi kuma ta baɗa to fitar ya buga ya buga ya buga in sudisin uban ya fito sai sudisin uwar ya fito yayi yayi ya ce yaya sai ce na yadda ba za a iya gane ƙwar'ani ba sai da matallafa ya zo shi kenan ba zai yiwu ba in bai san abun ba yadda za a iya rabar da wannan an zo an ce mutum hunsa mushkili ne mata maza ba a gara mace wani ko namiji an mutu an bashi an bar yan uwa maza da ya mata za ka raba masa gado balle kuma a ce ya wuce daya ko su uku ne ko su hudu har suna kawa biyar ko shida to kaga wayancan karerayin da ake fitowa a ta maganganu haɗari a babbata al'amura bisa jahilci bisa rashin hankali bisa wani abu da yake zukata sai ko mutane su ɗauka to da haka duk wanda yake da ɗa ko yake da ƙani to ya ƙoƙari ya riƙe shi a kusa sannan ya samu amintacce na malami wanda zai ce to da wane na yadda duk abin da aka gaya maka a na dini ka je gurinsa ka gaya masa ka zube masa a ƙwarya in yace ce maka daidai ne ka yakin ya ce ba daidai ba ne kar ka ɗauka da duk iyayen mu da kakanni ma haka suka rayu shi yasa ba a farautar ɗan adam amma yanzu matasa farauce su ake so da an bar su sa sakai ba a yi musu tirke ba ba a nuna musu alƙibla inda za su dinga bi ba in matsala ta taso musu wannan shi ja mana ya kamata mu lura da wannan muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cikin masoya annabi alaihi na gaskiya wanda Allah yake son su subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu yake son su mu ko muke son Allah subhanahu wata'ala muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya gudana a wannan guri na alheri Allah muna fata ka karba Allah ka yadda abin da muka yi na kuskure allah muna roƙonka ka yafe mana wallah muna roƙonka alfarma wannan zama da muka yi yanzu da wannan cika da muka yi muna roƙonka allah ka buɗe wa almala'ul a'ala ka nuna musu wannan zama kuma kai alfahari da mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa